wa ashadu anna muhammadan abduhu rasulu amma ba <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uku ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda yayi daidai da 21 ga watan april shekara ta da 26 miladiya muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid fi tahsilil ilmin nasi yau za mu tashi shafi na 137 daga tsakiya da bakwai ba الطالب إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الطالب إذا كان عالي الهمة شي طالبي in ya kasance mai madaukakin himma yana da kokari sosai wajen neman ilimi kawiyar azima mai karfin himma fa huwa yamdi qudman ila talab to shi yana wucewa ne gaba gaba yana zarcewa gaba gaba wajen neman ilimi wala yantasitu ila tasbih sannan baya waiwaye zuwa ga don kwafarwa ba zai yarda wani abokinsa ko wani makiyinsa ya don kwafar da shi ba shi yaren da yake so ya ji kawai shi ne zo mu je makaranta duk wani abu wanda ba zo mu je makaranta ba zo ka raka ni kasuwa zo ka raka ni unguwa kaza ɗalibi mai himma baya sauraron irin wannan abu a lokacin karatu baya fahimtar komai face zo mu je makaranta an gani? shi ne ma'ana baya waiwaye zuwa ga a tasbi don kwafarwa ga abdullahi dan abbas nan allah ya kara masa yadda indama tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya rasu kana fi sinni al'ashara ya kasance abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yana daga cikin shekara goma hmm. lokacin shekarar shi goma manzon allah ya bar duniya hmm. fa'azama ala da tatabbu'i sunna sai ya yanke hukunci akan zai bibi hadisan manzan Allah ya rubuta duk wani hadisin da manzan Allah ya karantar yana so ya bibiye shi ya rubuta wa tafsir kuma yana so ya bibiyi tafsirin da manzan Allah ya yi wa alqur'ani min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eh yana so ya bibi ya karba hadisi daga wajen sahabbai ya karbi ilimin tafsiri daga wajen sahabbai saboda sahabbai su ne ɗaliban da suka yi karatu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sadiƙin lahu sai ya ce ma abokinsa alumma na jima'ul ilma min ashabi rasulillah hmm, ka san yana da daɗi in kana so ka ji daɗin karatu to abokinka wanda kuke gudanar da abubuwa tare ka gayyace shi ku tafi tare in ba haka ba kuwa zai iya don kwafar da kai akwai wani mahaifi ba na mantawa mahaifi ne ya zo ya sa yaran shi a makarantar boko da makarantar islamiyya to daga cikin yaran shi din akwai wani yaro yana da aboki shi abokin bai da gata amma kuma haka suke da ɗan shi to shi ya sa ɗan shi a boko da islamiyya ga babban abokin ɗan shi baya boko baya islamiyya a lokacin nan sai ya yi tunani cewa tun da dai wannan yana son abota da ɗana in na sa ɗana ya yi karatu babban abokin shi ban sa shi ba to babban abokin na iya hana ɗana karatu to ne sai wannan mutumin sai ya ɗauki wannan babban abokin ya je mishi rajista kamar yadda ya waɗan shi na basan gane kaga anan wajen ya yi tunani mai zurfi farko dai ga shi ya kwaci ɗansa daga faɗawa cikin hallaka sannan wannan yaron ya samu lada ta hanyar sanya wannan yaro a makaranta an gani su saboda haka idan kana da aboki ya zama to abokin bai san karatu kai kana son karatu to abokin zai tasiri ga rayuwanka na'am na'am halumma najma'u al-ilma min ashabi rasulillah sai abdullahi bin abbas hmm. yace yace wa abokinsa na'am taho mu tattaro ilimi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala lahu sahihuhu shi ko sai abokin shi yace masa ajaban laka ya bana abbas sai kai ajibtu laka ajaban hmm. nayi mamaki a gare ka gayan mamaki ya kai ibn abbas hmm. ataran nasa yahtajuna ilaina shin kana ganin mutane za su buƙaci ilimin mu dibe hmm. ni fadan shekara goma kai ma ɗan shekara goma kana ganin wai mu nan mutane za su buƙaci ilimin mu gaskiya ina ganin ba zai yiwu ba ma hmm, tawafu ashabi ta sallallahu duk daga cikan sahabban annabi ga sahabban annabi sun cika ko ta ina ka ce a zo nan gaba ana buƙatar ilimin mu ni ina ganin gaskiya ba za a buƙaci ilimin mu ba hmm. ni ba zan bata ma kaina lokaci wajen zuwa taro hadisai ba da sahabban annabi suna nan fatalaka ibn abbas wa ma'ana wajen ya ce ma'a tawafir ma a tawafir rasulillah hmm. tare da cikin sahabban manzan Allah to su ba sahabbai ne? ibn abbas din ba sahabi ne shi to me yasa ce tare da cikin sahabban manzan Allah manya ake nufi an gane tare da cikan manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar hadisin Abdurrahman bin au, da Khalid bin Walid da suka samu matsala Khalid bin Walid ka samu matsala da Abdurrahman bin Auf sai Khalid bin bin Walid ya gaya ma Abdurrahman magana mai zafi alhali tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf akwai tazara na shekaru sannan kuma akwai tazara na musulunta shi Abdurrahman bin Auf yana daga cikin wanda suka halarci yakin Badar tun a duniya dan aljanna ne hmm. yana daga cikin wanda suka halarci bai'atu Ridwan tun a duniya dan aljanna ne yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirun min al-muhajirin wal ansar tun a duniya dan aljanna ne an gani yana daga cikin al-ashara al-mubashirin bil janna tun a duniya dan aljanna ne to duk wayannan mukamai da wanda ban faɗa ba Khalid bai da ko daya kamar a ce soja ne kurtu ko soja mai igiya daya da kuma general wannan general ne wannan kuma soja ne igiyar shi daya sai soja mai igiya ɗaya ya nemi ya rashin kunya gawa ga general ai kaga ina ganin wato tazaran yi yawa to ya kamata a yi masa hukunci mai tsanani to ya nuna wannan samson ma bai san darajar manya ba an gani to manzo Allah ya zo ya ga ga Abdurrahman da Khalid an kawo ƙara wajen annabi ya hukunci manzo Allah me ya faɗa sai manzo Allah ya ce la tasubbu ashabi fa ladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadikum wala nasifahu kar ku zagi sahabbaina sai manzo Allah ya ce kar ku zagi sahabbaina to so ai sahabban anan Abdurrahman ba sahabi bane Khalid kai Khalid sahabi ne amma saboda bai daga cikin sabiqunal awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum bai daga cikin wanda aka ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullum wa adallahu al bai daga aka ce sai annabi ya kira wannan sahabi imana kada kananan sahabbai su ce za su yi rashin kunya ga manyan sahabbai daga yau kada ƙara jin wannan Ka gane wajen manzo Allah bai ce me ya faru ba ko manzo Allah bai ce bai faru ba saboda ya za a yi akwai tazara ta ina ne karamin ɗalibi zai zo ya ce zai yi rashin kunya ga babba an gane tazaran yayi yawa shi sa manzo Allah yayi misali kace kace ce na rantsa da Allah da a ce ɗayan ku zai ciyar da dutsen da na zinari da ba zai kai mudun ɗayan su ba eh, Da da ce irin su Khalid Abdulrahman ya ciyar da dutsen da na zinari Khalid bin Walid ba zai kai mudun ɗayansu ba an gari a ce ainihin khalid bin walid ya ciyar da dutsen uhudu na zinari ba zai kai mudun nabi na abdurrahman bin auf ba da isa irinsa nan ba sahabi babban sahabi da ƙarfin sahabi ne to ina kuma da ɗan najeriya ɗan uwana baki ɗan uwana ya zo ya yi masa sahaban annabi rashin kunya to menene zai ciyar a ce ba zai kai mudin nabi da ɗayansu ba Eh? <laughs> kaga ya kamata dan Najeriya in ya jana maganar sahabi ya kama bakinsa ko saboda tazarar na da yawa wani gudunmawa ka ba musulunci lokacin da annabi ke raye kai dan Najeriya wai dan Najeriya wanda ya ba musulunci gudunmawa annabi na raye babu amma kuma wani ɗan najeriya na iya buɗe baki ya kundumo a shar ya zagi manzan allah ya zagi sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam to al-muhim dai hmm. a taron nasa ya hata juna ilaina hmm. shin kana ganin mutane za su buƙaci iliminmu ma a tawakuri a sahabi rasulun sallam hmm. duk da cikan sahabban manzan Allah ga sahabban annabi dan da yawa alhali ibn abbas sahabi ne shi ma abokin sahabi ne na'am fa talaka abbas to ibn abbas da ya ga cewa wannan aboki zai don kwafar da shi ya kawo mai kasala sai ya yi watsi da irin wannan abokin hmm, ibn abbas bai yi kasala ba yaltafit ila tasbiqihi bai waiwaya zuwa ga don kwafarwan shi ba hmm, fa hasala ala julli ma kana inda ashabi rasulillah sai yazo ya samu hmm. mafi yawan abin da ke tare da sahabban manzan Allah mafi yawan abin da ke tare da sahabban manzan Allah na ilimi sai Abdullahi bin Abbas ya tattaro su fi riwayatin anhu a cikin wata ruwaya daga gare shi wajadtu ammata ilmi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi inda hadha alhayy na samu mafi yawa hmm. shine amma hmm. ba wai duka ba na'am na samu mafi yawan ilimin sahabban manzan Allah a wajen wannan kabila na ansar hmm. sai ce mutanen Madina da na bibiye su sai daga mafi yawan ilimin sahabban annabi na tare da su in kuntu la aqilu bi badi ahadihim na kasance ina kailula a kofar ɗayan su hmm. zan zo in kwanta in jira malam ya fito wato in kwanta in jira wanda yake da wannan ilimin wanda yake da wannan hadisin in jira ya fito ina nan ina jiran shi hmm. ba zan kwankwasa mishi ba hmm. saboda mutuntawa walau shi ito adinani da na so da ya mun izini da na so zan ce ka gaya wa malam wani abdullahi bin abbas wato daga cikin ahalul bai shi ne ya zo wajenka da Kudu zai fito duk da cewa shi ne malami na amma an yi an ce abdullahi bin abbas ya duba daga wani gida na fito to zai manta da iliminsa ya mutunta wannan gidan ya fito amma kuma duk da haka ban yi amfani da wannan daman ba sai na amfani da daman ni ɗalibin ilimi ne barin ƙasar da kaina in jira malam sai malam ya yi bacci ya huta idan malam ya kwanta ya huta wato da ƙashin kansa ya farka ya fito sai ya zo ya gani ina kwanci a kofar gidansa sai malam ya ce mai ka zo yi ce na zo wajen kare a rawa kalla akwai wani ilimi akwai wani hadisi ko akwai wani tafsiri da na ji an ce yana wajen ka Shi ne na zo in ƙaru da kai na'am na'am walakin abu da ya tsiba nafsi sai dai ina bukatan farin cikin sa ina son malamin ya karantar da ni cikin kwanciyar hankali ba na son in shiga cikin gonarsa in takura masa hmm, السنة والجماعة في نكد الرجال والكتب والطوائف شاهد من 85 ده كسر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يحيى بن عمار يقول يا كفر شيء يحيى بن عمار daga cikin salaf yana cewa al-mu'tazila al-jahmiyya al-dhukur mu'tazila ana kiran su al-jahmiyya al-dhukur su mu'tazila su ne al yan ash'ariyya su jahamiya ne mata su ragwaye ne su jahamiya masu jarumta wanda ba sa jin tsoron bayyana da aƙidansu su ne mutazilawa ba mutazile zai ce maka ƙur'ani maganan Allah ne amma halitta ne shi ba mutazile ba ɓoye-ɓoye ƙur'ani maganan Allah ne halitta ne shi ba a ash'ari ya zai ce ma ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne amma kuma zai ce maka maganan Allah ba harufa a ciki babu sauti a ciki babu larabci babu ajamanci babu takadimi ba ta akhiri to yanzu Qur'an da muke karantawa a wajen ba ash'ari menene Qur'anin da muke karantawa a wajen ba ash'ari menene eh halitta ne ko ba halitta ba eh karkashin wannan maganar da na faɗa ba ash'ari ya ce alkur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba amma sai ce maka maganan Allah babu harufa a ciki babu sauti babu larabci babu ajamanci babu takadimi babu ta'khiri yanzu wannan qur'anin da ke hannunmu da muke karantawa din nan ya cika wannan sharadin kaga da shi da da mutazilawa ra'ayinsu daya shi ma meye ra'ayin shi shi ma ra'ayin shi qur'ani halitta ne amma sai ya wani irin tattabar ya wani irin wayo sai ce alqur'ani maganan Allah ne ba halitta ana nufin kalamun nafsi maganan da ke tare da Allah amma wannan qur'anin da muke karantawa dinnan halitta ne an gane wannan ko kaga su dinnan ba su fito karo-karo irin yadda mutazilawa suka fito ba mutazilawa sun ce ƙur'ani halitta ne kawai su mu'ayyana sun tsaya kwana-kwana sannan kuma mutazilawa sun ce ba a ganin Allah a nan duniya ba a ganin Allah a lahira su ma a sha'ira sun faɗa haka a sha'ira sun ce ana ganin Allah a lahira amma kun san yadda za ga Allah a lahira a wajensu sun ce Allah ba a ganin shi ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa ko ta sama ko ta kasa to ka gaya mu yana za a gan shi wato suna da taƙiyya ne eh dama asalin su ya taso daga wannan aƙida ne shekara arba'in ya yi a cikin wannan aƙida. an gani daga bayan zo ya batta to bai gama fahimtar aƙidan salaf ba a lokacin nan kafin ya zo ya fahimci aƙidan imamu ahmad da kyau ya janye daga wancan akida din to wannan shine akidan asha'ira kaga wannan suka duba akwai koye koye a cikin akidan su sannan dangane da sunayen Allah da sifofi to kaga sai ce wa muraduhu wa muraduhu al-ash'ariyya yace abin nufin sa nan yan ash'ariyya alladhina yaquluna sifatul khabariyya wa inda suke kore sifatul khabariyya wato na ce sifatul khabariya su sune sifa zatiya kamar irin su ji a irin su abin da irin su hannu irin su fuska irin su kafa irin su farin ciki irin su dariya an gano wannan ko irin su saukowa saman duniya to duk irin waɗannan ana kiransu sifat zatiya ko sifat khabariya saboda hankali baya iya gano shi ana gano shi ne da nassi kai tsaye mutum ya karanta cikin qur'ani ko sunna to su yan asha'ira sun kore wa innan sifofi sun tabbatar da hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kazaka sabu wal basar waɗannan su ne siffofin da suka tabbatar duk sauran sifan da ba wannan ba su masa tawi an gano wannan ko to amma ba sa fitowa baro baro shi yasa ka kira su mata amma kuma ɗan musa da za su ce Allah sami'un bila sandin, basirun bila basarin hayyun bila hayat ci Allah ta'ala ba shi da rai Allah baya ji baya gani amma yana da wannan sunan yana da suna amma sifan ba shi da shi an gane ku hmm. kuma sun yi sun kore waɗannan sifofi kabariya din a fili an gane to wannan shine hmm. wa amma man qala minhum bi kitabil ibana amma daga cikin asha'ira hmm. wanda yake da ra'ayin littafin ibana wanda ya dauki mazhaban abul hasan na ƙarshe mazhabar da ya bar duniya a kanta wanda ya rubuta littafin al-ibana da littafin maqalatul islamiyyin Na alladhi sannafahu al-ash'ari fi akhir umrihi wanda abul hasan al ya wallafa a ƙarshen rayuwarsa hmm, walam yuzhir maqalatan da dhalika ya zama to bai bayyana da wata magana da ta saba ma wannan ba hmm, fa hadha yu'addu min ahli sunnah wannan ana lissafa shi daga cikin ahli sunnah hmm. lakin mujarradu min nisabi ila al-ash'ari bid'a sai dai gundarin hmm. mutum ya jingina kanshi zuwa ga ash'ariya bid'a ne yace ni ba ash'ari ne wannan bid'a ne kawai gundarin jingina kai zuwa ga ash'ari ana ash'ariyun ana maturidiyun wannan bid'a ne shi hmm. wa annahu bidhalika yuhimu hasanan bi kulli man intasaba hadhihi nisba la siyama wa annahu bidhalika yuhimu husnan hmm, bi kulli man intasaba E, saboda wato musamman ma da wannan din wato za a iya daukan cewa duk wanda ya jingina kanshi zuwa ga wannan nisba din abu ne mai kyau za a dauka duk wanda ya jingina kanshi zuwa ga wannan nisba din abu ne mai kyau sai a dauka wancan akida ce mummuna wayan fatihu lidalika abwabu abwabu sharri sai kofofi na sharri su bude da wannan hmm, wal kalam ma haula zahira hadi hada tafsir wato da magana tare da waɗannan wa'anda ke kore zahirinta da wannan tafsirin in an ce yadun lahi sai ce ƙuduratun lah waje a rabuka sai ce waje a amuru rabbika wa rabiyar lahu an kuma radu'an sai ce a faɓa humun lah wa radu'an Allah ya ba su lada an gani? Eh. fa haɗa kalamun fasu fil ash'ariya wannan shine magana daki-daki game da ash'ariya wa'annan annahu min fasa'il jahmiya to ai ash'ira suna daga cikin rassa hmm. rassa ne na jahmiya duk fa ash'ari wato za a iya jingina shi zuwa ga ash'ariya hmm. shi ya sanya al-allama ibn qayyim al-jawziya yana da wuya kaga yayi raddi ga ash'ira in zai yi raddi ko zai yi raddi ne ga jahmiya zai dumfari asalin uban ne jikokin sun shiga an gane ko hmm. eh illa man tazama bima fi ibana sai dai wanda ya lizinci hmm. abin da ke cikin littafin ibana wannan ya zama to salabi. Hmm, li abil hasan al ash'ari ibana na abil hasan al ash'ari wa innahu yu'addu min ahli sunna to lalle wannan ana lissafa shi daga cikin ahli sunna hmm, shari'ata Allah ya yantasib da al ash'ari yo shi ma da sharadin kada ya nasabta kansa zuwa ga ash'ariya ya ce ni ba ash'ari ne in ya faɗa ya to amma kuma ya ce shi ba ash'ari ne amma kuma yana bin duk abin da abin hasab ya faɗa na sunna to za a bi an da shi yanzu dan zahirin maganan shekarabi rahimahullah ya ce da sharaɗin bai jingina kanshi zuwa ga ash'ari ba to muƙaddara ya jingina kanshi zuwa ga ash'ari amma kuma sai ya zamanto duk aƙidan ash'ari na ƙarshen rayuwarsa yana kansa har yanzu dan bidiya ne sai dai mu ce ya aikata biri'a, amma ba dan biri'a bane shi to karkashin wannan da mutum ya jingina kanshi zuwa ga mazhab da mutum ya zama to bashi da mazhab duk inda duk inda duk inda ya fado sha shi yana neman gaskiya ne ta kowane bangare da kuma wannan wanda ya jingina kanshi da mazhab amma shi ma fa yana neman gaskiya ta kowane bangare wanne ne ka fi so ka kira kanka ba maliki amma ba ka ta asubanci da kuma kawai ka kira kanka kai tsaye ba salafi kawai kana neman ina gaskiya take ko ina gaskiya yake ka bi yaya wanne ne yafi kaga ibn kafir a shafii ibn Taimiyya a shafii alhambali hanbali ibn al-qayyim al-jawziyya kadhalik imamu zahabi a ah, wannan um, na imamu nawawi a Shafi ibn rajab alhambali na sun kafin duk da manya-manyan malaman da muke ji da su suna da mazhab <laughs> hmm? to amma imamu bukari imamu ne eh? menene su kaga shine aka tambayi Sheikh Abu Bakar Allah ya ji kansa shi akramaka Allah menene mazhaban Imam al-Bukhari ne shi Imam al-Bukhari yana bin mazhaban hadisi ne kun gane kawai shi kenan mazhaban hadisi ne ko malam bai ce ku yi hankali da Imam al-Bukhari duk wanda ya ce muku yana bin mazhaban hadisi shedani ne malam bai faɗa haka ba a shi malam ya ce karatun hadisi da aiki da shi ne zama lafiya in kana son zaman lafiyanka ka riƙe hadisi ka yi aiki da shi da ka ajiye hadisi ba ka yi aiki da shi ba ka fada cikin halaka na'am na'am wa na'am wa hadha yarfa'u al-makirin alladhina yuhawiluna iqna' ash-shabab as-salafi wannan yana tunkuda mm. masu makirci mm. waɗanda suke kokarin gamsar da saurayi da salafi bi annal asha'ira min ahli sunnah cewa wai asha'ira suna daga cikin ahli sunnah asha'ira ba wanda suke da mazhaba wanda ba na ibana ba wanda suke tawilin sifat waɗanda suke cewa ƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne amma kuma maganan Allah babu ta takadimi babu ta ta'akairi ba larabci ba a zamanci. kuma ana ganin Allah ba ta gaba ba ba ta baya ba ba ta gabas ba ba ta arewa ba ba ta kudu ba ba ta yamma ba ba ta tawa ba ta ƙasa ba ba ta ko'ina ba ganin Allah ta ko'ina Allahu la yura min kulli makan to za a yi kenan amma fa ana ganin shi ba sun ce yura lamin kulli makan ana ganin Allah ba ta ko'ina ba shi ne ibn abin is da yake cewa wanda ya ce ana ganin Allah ba ta ko'ina ba falyuraji akalahu ya sake murada a hankalin shi an yana da hankali kuwa in ma an ya kuna fi akalihi shay'un wa in ma an ya kuna mukabiran lil akal in ma ya zama to a cikin kwakwalwar shi akwai matsala ko ya zama to girman kai ne ya san abin ba zai yiwu ba a hankalce amma ya lizimta ma kanshi imani da shi eh hmm. wadatu dalika asbabun afadiyya fasida eh wato abin da ke abin da ke wannan sabubba ne na aqida ba ta siyasiyya mutala'iba da kuma manufofi na siyasa wato masu wasa hmm. masu wasa da hankula amma kun san ba mu an ba ko wanne ne yafi na yi shuru kowa ya shuru yanzu da fahimtar nasiru dinin albani, da fahimtar ibn abbas da ibn usaimin a ibn ibn abbas da ibn usaimin wanne yafi ibn abbas ibn abbas ya ce dai ana hanbaliyul mazhab la muta'assib ni ba hambale ne ga matsaf amma ba na ta asubanci duk inda gaskiya ya zo zan fi allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab an gani da kuma shi albani wanda shi bai jingina kanshi zuwa ga wata mazhaba ba to ya za a yi wani ya ce albani yana kan asali su kuma sauran sun saba ma asali ko yanzu mu kalli irin bin ba mu ce a saba ma asali <laughs> na'am asha. qawluhu na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلم بأن الدنيا دار إيمان واعلم بأن الدنيا دار كسني للي للي الدنيا gidan imani ne kuma gidan musulunci ne yani annal islam wal iman fi dunya wato abun nufi lalle musulunci da imani a duniya allati hiya darul amal wanda duniya shine gidan aiki amma al-akhiratu fa innaha darul jaza amma lahira shine gidan sakamako wal islam wal iman innama yakunani fi dunya yawa da islam da iman suna kasancewa ne a duniya amma man mata ala ghairi islam wal iman amma wanda ya mutu ba akan musulunci da imani ba fa innahu kafirun ya zama kafiri hmm. menene islam din bai iman din to wanda ya mutu ba akan islam ba da iman hmm. an ce ya zama kafiri menene islam din hmm? shine abin da ya shafi al'amalu zahira ko tunda muka duba hadisin nan na jibril hadisin nan na jibril ka zo akbirni anil islam yace al-islam an tashhadu an Allah, ilaha illallah wa anna muhammad har zuwa karshe kaga yayi magana ne akan al-a'malu zahira to shi al-islam yana nufin duk wani aiki na zahiri wanda in mutum ya aikata shi sai dai mu mai kyakkyawan zato ba ma iya yanke hukunci a gare shi mun gan shi yana sallah yana azumi yana zakka to amma kuma za mu iya yanke mai hukunci shi dan aljanna ne a'a shi shiga aljanna yana cikin koyi ne yana cikin zuciya shine na al-iman shi kuma al-iman shine an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi zuwa ƙarshe to imani da Allah ana iya sanin mutum yayi imani da Allah ta yaya za mu yi mu gane wani yayi imani da Allah wane ne za mu iya rantsewa a nan ya yi imani da Allah ya ɗaga hannu mu gani ka ce wallahi na rantsewa a ya yi imani da Allah sai dai alama shi jalibin imani ana gane shi ne ta alama islam kuma aiki ne na zahiri an gani ana iya samun mutumin da yake zindiki ka gan shi yana sallah yana azumi yana zakka yana kaza amma kuma a zuciyar shi bai yadda da duk abin da yake yi ba an gano wannan ko alatul a'rabu amanna qul lamtu uminu walakin qulu aslamna walamma da al-iman fi kun. Ƙauyawa suka ce amanna mun yi imani da Allah ce ce lamtu uminu ka ce a'a ba ku fai imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta ku ce dai mu muna cikin mukami na al ku dai aikin ku na zahiri yana nuna mana kuna tare da mu amma ba mu san abin da ke cikin zuciyanku ba shine wala ma ya da kulul imanu bi qulubikum amma har yanzu imani bai shiga cikin zuciyanku ba kun ga al daban al daban go amma kuma sukan bambanta in aka ware guda aka guda daya duk guda biyu sun shiga in aka ambaci al-islam inna dina inda Allah islam to da ainihin Al'amalu amalu da A'amalu baɗina, A'amalu qulub sun shiga in aka zo kuma aka ce menene a maganin iman ayin da ke magana kan iman Allah san ko am qad aflaha Kar muminun qad aflaha الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغرضون والذين هم في الزكاة للزكاة فاعلون har zuwa dai karshe to kaga wannan shi kuma kowa da kowa ya shiga da islam da iman amma aka hada guda biyu kowanne da ma'anan shi al-islam wal iman kowanne sai ka yi ta'arifin shi in aka ambaci guda ɗaya duk sun shiga qala fa ma ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min din musawwamatan inda rabbika lil musrifin fama wajadna fiha ghayra baytin min al fa akradna man kana fiha min mu'minin fama wajadna kaga an yi amfani da musulmin a can an yi amfani da mu'minin don a nuna ma duk ɗaya ne in aka ambaci kowanne daga cikinsu ɗayan na iya shiga amma in aka haɗa su guda biyu innal musulmi na wal musulmati wal mumini na wal mumina kowanne da ma'anin shi na'am amma na'am amma ma ta ala ghairin islam amma wanda ya mutu ba akan musulunci ba ba kan imani ba lalle shi kafiri ne wala yanfa'u annahu yawm al-qiyamati idha shahada ma kafara bihi yu'min E ba zai amfane shi ba cewa lallai shi ran tashin kiyama idan ya ga idan ya zo ya halarci abin da ya kafirce waɗannan ya zo ya imani tashin kiyama in ya zo ya ga abubuwan da ya na kafirci ya zo ce ya Allah kafar samun na yi imani ba zai amfane shi ba a ya tamanna rujua ko ya yi fatan ya dawo duniya hmm, wa ya tsulubu min rabbihi annahu yarji' ya nema daga ubangiji cewa lallai ya dawo duniya saboda ya zo ya imani wannan ba zai amfane shi ba hmm. Allah ta'ala ya ce da ka gani ya lalla, hmm. ko ya kai musulmi lokacin da aka tsayar da su kafirai akan wuta hmm. sai suka ce su kafiran da ma a ce mu za a mayar da mu duniya ba za mu ƙara ƙarya ta ayoyin ubangiji mu ba hmm. abinda muka yi da mun yi kuskure hmm. yanzu mun gano kuskuren mu da ma a ce za a mayar da mu ba za mu ƙara ƙarya ta ayoyin ubangiji mu ba hmm. sai mu kasance daga cikin muminai kaga a lokacin an dawo da su za su gyara wal islam wal iman bainahuma farqun shi al islam da iman tsakaninsu akwai bambanci domin addini yana da martaba guda uku na farko akwai martaba na al’islam mm, na biyu akwai al'iman. Mm, na uku akwai martaba na al'isan. Mm, kama kamar fi hadithin jibril kamar yadda ya zo cikin hadisin jibril wanda ya fi faɗi shi ne al'islam. an gane tun mutumin da yake da ƙwayan zarra na imani har zuwa ga mutumin da yake da mumtaz a wajen imani duk yana cikin al'islam. islam hmm. an gane tun daga mai bayan zara na imani yana sabon Allah an gane yana aikata kaba'ir da saga'ir amma bai yi rinta ba da wanda kuma yana da kyawawan ayyuka sun ninninka miyagun ayyuka duk yana cikin wannan martaba din kaga ya zama am kenan na'am eh li'anna al-islam huwa al-islam fi zahir domin al-islam shine mika wuya ga zahiri a ga zahiri mutum na sallah zahiri yana azumi zahiri mutum yana taimakon musulunci yana gina masallatai yana taimakon marayu yana mutunta iyayensa yana kaza yana kaza Ya kan yiwu kuma ya zama to mumini a zuciyarsa a zahiri yana aikin musulunci sai kuma zai iya yiwa a cikin zuciyarsa yana yin aikin musulunci kaga wannan ya more hmm. eh. وقد يكون منافقا مستسلما في الظاهر كافرا في الباطن yakan yi ya zama to munafiki wato ya sallama ya miƙa wuya ga zahiri ga zahiri yana sallah yana azumi yana zakka amma kuma kafiran filbaɗe amma kuma a cikin zuciyarsa bai yarda da musuluncin ba yana yi ne don neman wani abin duniya an gane ko Dan ya burge mutane kamar a ce ɗan ƙwallo ne ya je saudiya yana so ya samu amsuwa wajen mutanen garin kirista ne sai ya yi da'awan yaya musulunta domin ya samu martaba a wajen larabawa Ga shi dan kwallon saudiya shi kuma musulmi idan dan kwallon saudiya ne kuma ya zama kafiri to kaga yaya mutanen garin za su kalle shi a matsayin dan kwallon saudiya amma kafiri an fahimta ai ka san mutane da yawa suna zuwa saudiya don su yi kwallo to wannan abun ba muna kallon nan ba na kalle shi a matsayin fa malaman harami ba ne ba na kalle shi a matsayin shugabanni masu mulki akwai bambanci tsakanin shugabannin da ke karantarwa a harami da masu mulki masu mulki suna iya janyo wani abu sabon Allah ne ko abin da ba daidai ba su ce a aikata shi su ba manyan malamai za su ce babu kyau amma ba lalle ne shugabanni su fi ainihin fatawan malamai idan malami ya ce kaza ba kyau za ga wani lokaci shugaba kuma zai ƙi yin aiki da wannan fatawa ɗin kuma yana wannan ko da kada wani wani ya ce dan mutum dan wani kafiri kirista ya je saudiya don ya yi kwallo ba wai yana nuna bin basu ne ya ce zai yi kwallo ba a'a mai mulki ne ya ce zai kwallo masu mulki akwai fasikai akwai na kirki hmm. ko musulunci ya nuna mana yadda za mu yi mu'amala da su na'am amma iman fa innahu la 'ala al-munafiq amma imani to lalle shi ba a wawaita shi akan munafiki shi munafiki ba a kira shi mumin na'am fa innahu yadkhulu fihi al-mu'minu kamil al-iman shi kalmar al-iman mumini ne ke shiga mai cikakken imani mm. wa yadkhulu fihi al-mu'minu iman mumini mai nakasashen imani yana shiga cikinsa mm. muminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi na'am fa idza zikira al-islam jami'an idan aka ambaci musulunci al kai da imani ga baki daya fa innahu yuradu bil islam al zahira yau abinda ake nufi da al-islam anan hmm. hukunce hukunce na zahiri sallah azumi zakka aikin haji gina masallaci taimakon marayu mutunta iyaye da sauransu hmm. wa yuradu bil imani al-ahkam al-batina abinda ake nufi da imani hukunce hukunce na cikin zuciya imani hmm. Eh, wannan ba mai iya gano shi ah, kamar fi hadisi jibril kamar yadda yake cikin hadisin jibril mm, to karkashin wannan me za ku ce kan sufaye jama'a za a kalli wani malami wanda malamin nan yana tabar gaza a nan duniya amma sai su ce wannan malami shine khatabul Shi shine shugaban waliye gaba daya an ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun yanzu tun da imani a cikin zuciya yake ya za mu yi musan cewa shehu tijjani yana da wannan imani na zuciya sheik ibrahim yas yana da wannan imani na zuciya da har za mu iya bashi shugaban waliyai hmm? muna iya yanke hukunci mu ce lallai abin da ke cikin zuciya shi mun rantse da allah haka yake to ashe abin da ya shafi imani na zuciya ba mu iya yanke hukunci sai allah sai dai mu ce muna kyakkyawan zato malam wani mutumin kirki ne haka za na hasabuhu hmm. wallahu hasibuhu hmm. wala zaki ala allahi ahada an gane wannan ko an kaga da wannan zaka san addinin sufaye a rushe yake mutumin da zaka ya zo ya ce ya baka aljanna baka san ko zindigi bane ma dan zai iya wa katon zindigi ne amma ya ce ma ka daina sallah ya baka aljanna kyauta to shi kanshi ma kila yana jiran mutuwa ne fa ya shiga wutar jahannama kaga addinin sufaye an gina shi ne akan haka wani malami kawai sai ya zo kawai ya rauka da wani ƙarya cewa manzan Allah ya naɗa shi shugaban waliye bi ma'ana ya fi kowa imani a wannan zamanin an gane ga wannan kuskure ne babu wanda za a ce ya fi kowa imani sai wanda Allah ya ayyana shi ko manzan Allah ya ayyana shi kamar abubakar ne siddiq Allah ne ya ayyana manzan Allah ya ayyana da irin su Umar an gani insha Allah na'am na'am ah, kamar fi hadisi Jibril kamar yadda yake cikin hadithin Jibril al-islamu an tashhadu an la ilaha illa Allah al-islam hmm. shine ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah anna muhammadan rasulullah wallahi annabi muhammad manzan Allah ne ka tsaya da sallah ka ba da zaka kai azumin ramadan ka ziyarci ɗakin Allah hadi a'malun zahira wa'annan ayyuka ne na zahiri Qala akhbirni an al-iman. Sai ba ni labari game da imani. Qala an tu'mina billahi wa mala'ikati. Yace kai imani da Allah da mala'ikunsa. Kutubihi wa rusuli. Da littafansa da manzanninsa. Wal yawmil akhir. Da rana ta karshe. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Kuma kai imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa. Hadhihi a'malun batina. Wa'annan ayyuka ne na cikin zuciya. Na'am. Wala budda min. Na'am wala budda min jima'il islam wal iman. ba makawa sai an samu haduwan islam da iman kafin mutum ya zama musulmi fa idza dhukira wahidun faqat dakhala fihi al-akhar na'am idan aka ambaci ɗaya daga ci kadai to ɗayan ma ya shiga wa idza dhukira al-iman wahdahu dakhala fihi al-islam idan aka ambaci iman shi kadai al-islam ya shiga wa idza dhukira al-islam wahdahu dakhala fihi al-iman idan aka ambaci islam shi kadai iman ya shiga wa li hadha yaquluna shi yasa suke cewa al-islam wal iman idza jitama aftaraka Al'islam wal'iman wal iman izajtama hmm. da islam da imani suka haɗa al-islam wal aka haɗa su haka kaga ijtama hmm. to iftaraka kafin ma'ana sai su bambanta a wajen ma'ana hmm. wa idza iftaraka ijtama idan ko suka rabu aka ce inna dina inda lahil islam to da islam da iman sun shiga an gane innal abun nan dar aflahal mu'minun shi ma'anan wajen islam ya shiga يعني في المعنى أو جمع معنى مثل الفقير والمسكين مثال الفقير ده مسكين إذا ذكر جميعا lahu ma'ana. له معنى والمسكين له معنى إذا gaba daya sai zo fakir yana da ma'anin shi daban miskini ma yana da ma'anin shi daban wa idza zikira ahaduhuma dakhala fihi al-akhar idan ka ambaci dayan su to dayan ma ya shiga na'am alhamdulillah شرح مسائل الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فيجب أن يفرق بين هذا وهذا yana wajaba a rarraba tsakanin wannan da wannan fal'amakin lati lam ya kafi da halin da shiri'i wato wuraren da manzo sallallahu alaihi bai dumfare ta domin shar'anta wani hukunce hukunce ba wa inna ma marra biha kawai ya wuce wajen ne au jalasa fiha ko ya zauna a wajen min babu adati babu al'ada kawai ya zauna ne normal kawai don ya huta ko don ya dan kwanta ba ya huta a wajen ko ya kwanta domin neman wani lada ba ne sai eh, ko kuma ya zauna ne babu al'ada ko don hutu hausa da fatihu salatu wa sallah fiha ko kuma sallah hmm. ya dace da shi a wajen an gane sai zo yi sallah hmm. a to an yi an dace kawai lokacin sallah yayi a wajen yau yayi fitu hmm. an gane ko to sai wato da yake tukutuku sai sai zamanto sai yayi sallah a wajen da yake tukutuku din a wajen hmm. kaga ba wai ya ce to a zuciya na lalle can zan je yi sallah ba hmm. kawai wajen ya zo ya fada ne kawai hmm. min gairi qasdin laha ba tare da yayi nufi gare ta ba fa innahu la yuttakhadhu hadha al-makan alladhi salla fihi ar-rasul musalla to lalle ba a rike wannan waje wanda manzo Allah ya yi sallah a wajen ya zama wajen sallah saboda me ba a rike shi ba da tashri' ba na'am sai an rike shi ne kawai lil'ada aw lil istira hmm. annahu fa'alahu la min babil qasd domin ya aikata shi ba wai dan babi na nufi ba hmm. wa inna ma fa'alahu li anna salata adrakatu fi ya aikata shi ne saboda sallah ya riske shi a wannan wajen hmm. fa salla fihi sai zo yi sallah a wajen wa hadha wa ghayruhu laysa lahu wannan wajen da irinsa ba shi da wani fice ba shi da wani fice wanda ya bambanta shi daga sauran wurare da shi da sauran wurare babu abin da ya bambanta su na wajen daraja hmm. wali anna tatabbu'aha yuhdisu ya tafi ma ba'd eh domin bibiyar irin wayannan wurare hmm. wanda manzon Allah ya zauna a wajen dan ya huta ko dan al'ada ba dan tashiri ba wato yana haifar da bautan gunki hmm. fi ma ba'd bayan haka sai daga daga baya an koma ana bautan gunki a wannan wajen bi tafarruqin nasi biha da neman albarka mutane su ringa kabaruki a wannan wajen wa yaqsiduna min ba'idin mutane su ringa dumfaran ta daga nesa daga daga Najeriya a hmm. dumfaru wajen daga ainihin daga Ghana a dumfara daga Morocco a dumfaru wajen hmm. daga wurare masu nisa za a ringa dumfaran wajen dan neman albarka daga bayan sai wajen ya zama wajen bauta hmm. yusafiruna ilaiha sai su ringa yin tafiya zuwa gare ta suna nikan gari ma musamman hmm. wa yahsul fi zalika ma hasala fil umami sabiqa min ash-shirki sai ya faru a cikin wannan waje irin abin da ya faru ga al'ummar da suka gabata na shirka hmm. wa rubama yubna alaiha da yawa ma aka yi gini a wajen sai a gina daidai ga inda manzon Allah ya kwanta ya huta ga inda manzon Allah ya ci abinci nan hmm. sai a gina wajen a zo ana shafan wajen ana neman warkewa da wajen ana neman haihuwa da wajen idan mutum yana cikin tsananin rayuwa ya zo ya nemi kusar da wannan tsanani a wannan wajen hmm. wa hunaka da yuqadibuna al'ana bidhalika daga cikin mutane akwai wanda suke neman ai haka hmm. sai a samu a ce ga wurin da manzo Allah ya zauna ya ci abinci nan hmm. ya kamata a dan gina wajen dan a zo ana yin kafaruci da wajen yaquluna ibnu ala al-athar allati marra biha rasul suna cewa ku yi gini ga ainihin gurabu ga aka wanda manzo Allah ya wuce manzo Allah ya wuce nan a gina wajen hmm, wajen da tafiha wurin da manzo Allah ya zauna a wajen hmm, ubnu alaiha min ajli dhikra ku yi gini a wajen saboda tunawa hmm, wa hadha kalamun batil wannan magana ne ba sace nahnu eh, la naf'alu shay'an lam yaf'alhu salafuna salih mu ba za mu aikata wani abu ba wanda magabata ba su aikata ba shi za ki kiran mu salafiyya mu aikinmu muna so ya dace da aikin magabata hmm. saboda su ne Allah ta'ala ya ce radiyallahu an wa radu'an to da Allah ya ce ya yarda da su mu ma za mu bibiyi sawun an gane ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa qali tadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayfikahumullah hmm. na'am law kana hadha mashru'an la sabaqa ilayhi as-sahabatu wat-tabi'un da a ce yin haka wato abin shar'antawa ne hmm. da sahabbai da tabi'ai sun gabace mu ga yin haka hmm. da wanda ke bayan su wa ma halakatul umam illa bi mithli hadhihi al af'al al umuri ba ta halaka ba face da misalin irin waɗannan ayyuka hmm. fa ihya'u athar al mu'azzamina yajubu ila al wataniyya wato rayar da gurabu na ainihin mutanen da ake girmamawa a ce annabawa a ce salihai a ce waliyai a ce siddiqai hmm. wato rayar da ainihin gurabunsu yana janyowa zuwa ga bautan gunki hmm. kama hadatha fi qaumi nuhin kamar yadda ya faru ga mutanen Nuh da al'ummomin da suka gabata na'am wala yuqalu inna an-nasa al-yawma ala wa'yin min dinihim ba a cewa lallai mutane a yau dinnan a yanzu suna kan wayewa kan addinin su kila wani ce to ai yanzu mutane ba za su yi shirka ba ai yanzu mutane sun riga sun waye sun san meye shirka sun san meye tauhidi shi haka ne ai yanzu ne ma mutane suka jahilci menene shirka mai tauhidi yanzu da mutane sun san meye shirka mai tauhidi mutane za su ringa sha'awar shi'a na iran shin zai yi kaga wani malamin sunna har ma ya ringa kiran shi'a na iran yana musu addu'a shin addinin shi'a na iran an gina shi ne akan me shirka da wataniya za su daga murya su ce ya husaini ka bamu arziki ya husaini ka bamu haihuwa haka suke zuwa kaburbura suna birgima a kabari suna kiran sunan manya-manyan imamansu da sauransu sannan suna sanya ma yaransu suna sai abdu husaini abdul bakir abdu hassan da haka suke karɓa abin nan sun gina addinin su ne gaba ɗaya akan irin shirka wanda kafiran maka suke yi ina fasan gano wannan to idan mutum bai san shirka ba to babu yadda za a iya san tauhidi za ka iya ganin mutum yana da awon salafiya to ba ka iya sanin cewa bai fahimci salafiya ba sai irin wannan kura ya kashi in kura ya kada to sai ga mutane sun fito a fili ya nuna ba su ma san inda suka dosa ba a cikin rayuwarsu na fasan gano wannan yanzu ne ma lokacin da ake bukatan a karantar da tauhidi a nuna wa mutane shirka don mutane gaskiya a wannan zamani wallahi sun jahilci shirka sosai an gane ku? aha wala yuqalu inna an-nasa al'ana ala wa'yin min dinihim fala yukhafu alaihim ba a cewa hmm. lalle mutane yanzu suna kan wayewa daga addinin su ba a jin tsoron su fada cikin shirka wai hmm. annaha ta'ati ajyabun jahila domin za su zo jama'a wato jahilai hmm. fa yuzayyinu laha ash-shaytanu wataniyata eh wato wasu jama'a jahilai za su zo hmm. wasu ajiyar jahilai za su zo sai su kawata sai shedan ya kawata musu bautan gunki hmm. wali annal hayya la tu'manu alaihi alfitna domin duk mutumin da yake da rai ba a amince mai da fitina an gani ta ba ma guje kai dai kaga mutum yawa abin da ya bayyana ai aiki da shi amma karshen al'amarin mutum Allah kare ya sani hmm. innamal umur bil khawatim ba wai ana duba farkon rayuwar mutum bane ana duba karshen rayuwar shi ne. Eh. wala tu'manu alfitnatu ala ahadin ba a amincewa da fitina ga wani hmm, kama qala al-khalil alayhi salam kamar yadda annabi ibrahim alayhi salam yace wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam ka duba hadda kanshi yasa fa zai da cewa shi ba zai taba bautan gunki ba yace ya Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana kada mu bauta wa gumaka annabi ibrahim yayi wannan addu'a din kama mu a wannan zamanin sai mu ce yanzu duk wani mutum a wannan zamanin yanzu ya waye da tauhidi da wuya a samu wanda zai fada cikin shirka annabi ibrahim ba shi da irin wannan fahimta hmm. tambayoyin baki ta nemi to a ta suka ce zan zo karatun tauhidin a wajenka in ya faɗa ka suka ce zan zo sa littafi a gaban ka karanta da ni ni ban gama iyawa ba sai ka kawo min ziyara ka bugo sammako ka ɗauko sharhu suna na barbari, ko ka ɗauko kitabu tauhid na muhammad bin abdul wahab ka ce ka zo kana so ka san tauhid din shi ya gama gogewa a kai duk wani shubuhan gaba ɗaya yanzu ya gama gushewa a gare shi kan tauhidi aka shi na ila daga in kame haka ba zai ƙara kuɗa baki ya gaya maka haka ba hmm. na'am <laughs> haka ne ɗan wani cewa yake shi malam gaskiya wallahi ka san duk wannan karatu yayi zurfi da yawa wai tauhidi yayi zurfi da yawa malam mutane fa ba su iya tsarki ba a fara koya musu tsarki mana to wa ya gaya maka tsarki ya ke fara karantarwa suka tambaye shi dama an gaya ma tsarki yake fara karantarwa tauhidi shine farko awwal gashi ka karanta ba karanta ba a cikin lahalari an ce awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imani farkon abin da yake wajaba ga balagagge mai hankali ya fara gyara aqidar shi tukuna sannan sai daga bayan maganar sarki sun ma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda aini kuma shi sai tsallake zuwa ga ma'arifatu ma yuslihu bihi farda aini ya bar tasihu imani an gani? kaga ya nuna har yanzu mutane jahilai ne kan matsalan addini wallahi malam da wannan rikicin kaga ana ta rikici sai a ce wannan wai dan salafiya wannan dan kaza dan kaza malam wannan abin yayi zurfi da yawa duk ba abin da ake magana fa akwai wanda tsarkin ma bai iya ba malam wajen alwalan ma wallahi wani in yazo sai wannan da ake bai iya ba malam ya kamata a sanya ko kawaliki a dan tsaya dalla dalla a karanta da mutane yadda ake tsaitsaye da yasu ina fatan gane wannan haka yake so kullum wani masallaci muka je masallaci ne babban masallacin nan ana ji da masallacin wajen sunna sai muka zo daurin aure masallacin mu ga wai ana karantar da qawaidi wai yanzu ana so ne a gawo asalin malikiya wai mutane sun jahilci mazhaban maliki yanzu an zo da kamera an sa qawaidi kuma karatun a gargajiyar ake yin shi ba wai irin an buɗa ne irin ana yin malikiyan da usul din shi da me da komai da kawai din shi ba shi bane yanzu yanzu kawai din yake aka ci kowa ya buga sammako ya zai saurari kawai so mutane da yawa har ga lalata musu kwakwalwa ba san fiɗi ba an gani Allah shi kiyaye hmm. wa alaikum salam mutum zai aure na'am magana abin da suka yi za ka yi ko ko kawai ta ce da ba kuma yi a kan ba kuma tambayar da yake idan wani bawan Allah yana neman aure sai aka zo wajenka aka ce tsakani da Allah da Allah muna so a babin amana wani ka san shi kace na san shi ce dan Allah muna son mu san halin shi ne dan zo yana neman diyan mu to yanzu me ya kamata kai abin da yake rubuce a cikin shari'a shine ka faɗi gaskiya abin da ka sani in mutumin banza ne ka ce gaskiya mutumin banza ne an gane yana lalata yaran mutane a unguwan nan ma ba wanda bai san shi ba ko ka ce wane ya sha yin aure ya saki yarinya ya masa dukan tsiya ya karya ta saboda haka kaza ka fata na fatan gane wannan shine gaskiyan abin da shari'a ta sa to kuma gaskiyan abin da ake bukata kai da aka gaya ma wannan magana shine ka rike sirri abubuwa guda biyu kenan shi wannan ya faɗi gaskiyan abin da ya sani kai kuma ka rike amana na abin da ya gaya ma karka zuwa ce tuwa ne karka ƙara zuwa wajen diyata so na tafi ɗan unguwanku lawal ka san shi kai ma shi ma ɗan unguwanku ya ce kai mutum banza ne ba na kirki ba ne kaga nan wajen an haɗa wani irin gaba na har abada a nan wajen mutumin da ka tambaye shi ya gaya ma ya gaya ma ne ka tambaye tsakani da Allah kuma ya faɗa to kai ma tsakani da Allah ka rika sirri ana ha maza ha mata kada ka faɗi wanda ya gaya maka da shi ne ake samun amma saboda sanin halin mutanen wannan zamanin sai ka ga ka zo kana nema a gaya ma sai a ɓoye maka wallahi wani ma sai ce ah ai mutumin kirki ne ai bawan Allah ne ai wannan bawan Allah ko ni zan bashi aure sai to in na zo na faɗa yanzu ya zo ya yaɗa ni ka ga yanzu saboda ana tsoron halin mutane ba iya faɗin gaskiya kaga ba karamin illa bane ka zo ka tambaya wallahi mafi yawan wanda ake tambaya kan ina neman aure ya halin wani wallahi in kaɗan suke faɗin gaskiya in kaɗan ne saboda haka akwai wanda na sani malami ne ya zo yana neman wata to wata suna zuwa su ga malamin su ne subhanallah me ya kawo malamin su nan unguwa yana neman wacce malam bai san halin wacce bane suna gani suka yi sauri suka ruga a guje suka bar wajen kar ma malam ya gansu sai suka yi suka samu wani suka ce wallahi ga wani abu da muka malam yana yi malam na san bai san wacce ba ya kirki ba ce yaya za a yi a gaya masa domin ya sani ya janye kowa yana jin tsoron ya gaya wa malam to iya zama to hatta mallam ma ana jin tsoron a gaya masa eh? to ila malam soyayya ta yi soyayya tsakanin shi da wannan lalatacciyar mace sai an gaya mai shi oh, ko sun ga wallahi muna zaune lafiya da ke muna cikin soyayya amma ko kin san hatta ɗaliban yan salafiya suna so su haɗa da shi?" yan salafiyan kuma wallahi yan salafiya yan salafiya ai kin san ɗalibi na wani wallahi har da shi yaya kaga to al'amari ana ji malam ba ake jin tsoro a gaya wato ana jin tsoro in kuma jahili ne ba don kusan al'amari fa ya lalace ya kamata mu gyara wannan al'amari Allah shi taimake mu hmm. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum